This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk na ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 29 ga watan Fabrairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zara da kanun labarai. ma'aikatar lafiya a gaza ta ce hare-haren isra'ila sun kashe akalla mutane 400 tare da raunata wasu ɗaruruwa shugaban rasha vladimir putin ya gargaɗi ƙasashen yammaci kan abin da zai biyo baya idan suka tura dakarunsu zuwa ukraine likitan shugaba joe biden ya ce shugaban na amurka mai shekaru 81 yana cikin ƙoshin lafiya kuma zai iya gudanar da ayyukansa na shugabanci To bayan labaran duniya za ku ji cewa Majalisar Dokokin Kasar Ghana ta zartar da kudirin dokar hukunta ayyukan lewaɗi da maɗigo da auren jinsi. saboda dama shari'a musulunci da mu musulman ghana da kistocin ghana duk baki da dama ba mu yadda da wannan abin ba a jamhuriyar Nijar kuma 'yan kasuwa da masana tattalin arziki na kokawa kan yunkurin kasar benin na gwanjon ɗimbin kayayyakin 'yan Nijar ɗin da suka makale a tashar jiragen ruwa ta Kwatano. Lalle wannan kuduri da Benin ta ɗauka na cewa za ta sa kayayyakin 'yan kasuwa na jamhuriyar Nijar wajen kwantina 800 abu ne wanda zai kawo mana matsala kwarai da gaske cikin fannin kasuwancinmu. Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. To amma duka sai an gyara zama tukunna domin jin kashin farko na labaran duniya. Those in favor that the Human Sexual Rights and Family Values Bill 20 assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce hare-haren Isra'ila sun kashe akalla mutane 104 tare da raunata wasu ɗaruruwa a daidai lokacin da wani gungun Falasɗinawa ke jiran agajin jin ƙai a birnin Gaza. Lamarin ya faru ne a unguwar al-Nabusi, da ke yammacin birnin. A wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar, ta ce mutane da dama ne suka jikkata sakamakon turmutsitsi yayin da jama'a ke kokarin daukar kayan agaji daga manyan motoci a lokacin da kayan suka isa arewacin gaza rundunar ta kara da cewa tana bincike a kan lamarin a gefe guda kuma dakarun tsaron isra'ila sun bayar da rahoton cewa sun kai wani samami ta ƙasa a arewacin gaza da kuma hare-hare ta sama a yankin kan yunis da ke kudancin yankin A safiyar yau Alhamis ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a hare-haren Isra'ila ya haura zuwa aƙalla dubu talatin da talatin da biyar. Yayin da wasu dubu saba'in da ɗari hudu da hamsin da bakwai suka jikkata. shugaban rasha vladimir putin ya gargaɗi ƙasashen yammaci kan abin da zai biyo baya idan har suka tura dakarunsu zuwa ukraine yana mai cewa ƙasarsa tana da makaman da za su kai hare-hare a yankunan ƙasashe na yammaci a farkon makon nan shugaban faransa emmanuel macron ya ce duk da cewa babu wani shiri na tura sojojin ƙasashe zuwa ukraine amma akwai yiwuwar aukuwar hakan macron ya faɗa wa manema labarai cewa babu wata matsaya da aka cimma ta tura wani jami'i zuwa ukraine amma bisa yadda al'amura ka iya canzawa akwai duba yiwuwar hakan Ƙasashen nahiyar Turai da dama sun soki wannan shawara ta Macron kamar yadda ita ma Amurka ta yi. A halin da ake ciki, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Laraba cewa makomar nahiyar turai na kokarin komawa hannun mamayar da rasha ta yi wa kasarsa likitan shugaba joe biden ya ce shugaban na amurka mai shekaru 81 yana cikin koshin lafiya kuma zai iya gudanar da ayyukansa na shugabanci kamar yadda doka ta tanada a cewar wata sanarwa da fadar white house ta fitar sanarwar wacce fadar ta fitar a ranar laraba na zuwa ne bayan da biden ya je duba lafiyarsa kamar yadda ya saba a kowace shekara a kuma daidai lokacin da wasu ke ikirarin yana da matsalar mantuwa He passes a cognitive test every day, every day, as he moves from one topic to another topic, try, understanding the Dr. Kevin O'Connor, likitan na Biden ya kara da cewa binciken da ya gudanar ya nuna shugaban na Amurka ba shi da wata sabuwar damuwa game da lafiyarsa. a ranar laraba biden ya je asibitin soji na walter reed a nan birnin washington dc don duba lafiyarsa wannan shine karo na uku da yake zuwa likita ya duba shi tun bayan da ya hau karagar mulki yayin da wasu ke nuna damuwa kan yawan shekarunsa duba da cewa yana neman wa'adi na biyu To an jima kaɗan zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan majalisar dokokin ƙasar Ghana ta zartar da ƙudurin dokar hukunta masu luwaɗi da maɗigo da auren jinsi bayan kwashe shekaru uku tana tattaunawa kan ƙudurin ƙudurin wanda ya sami amincewar ɗaukacin 'yan majalisar dokokin da ma akasarin 'yan ƙasar ta Ghana ya fuskanci suka daga wasu ƙungiyoyin ƙasar da ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka. wadda ta bayyana shi a zaman wani yunkuri na tauye 'yancin ɗan adam wakilin mu hamza adams yana ɗauke da ƙarin bayani. favor that the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 be taken through the third reading. Say aye. aye. Those against, say no. Yanda Majalisar Dokokin Kasar Ghana ta amince da kudirin dokar haramcin luwaɗi da madugu da dangoginsu kenan a jiya, biyo bayan an shafe shekaru kusan uku ana zafaffen muhawara a kai. sabon kudirin dokar zai sanya hukuncin daurin shekaru uku a gidan kaso ga duk wanda aka samu da laifin auren jinsi sai dai masu tallafa mu kungiyoyin lgbtq tare da kafa kungiyoyin ma za su fuskanci hukuncin dauri har na tsawon shekaru biyar a gidan kaso amma ko sai in shugaban kasar ghana ya sanya hannu akan kudirin dokar da majalisar ta amince da shi kafin ya samu inganci sam george shine ke jagorantar masu gabatar da kudirin dokar kare hakkin jima'i da darajar iyali bayan amincewa da kudirin dokar a jiya ya ce yana fatan shugaban shugaba na nadu danko akufo ya cika sa ta hanyar sanya hannu kan kudirin dokar muna da yakinin cewa za a sanar da hakan ga sakatariyar shugaban majalisa cikin gaggawa kana ya kai ga mai girma shugaban kasa na nadu a akufo ado fatan mu ne shugaba na ado sai kasance mu cika alkawarinsa kana ya sanya hannu a kai amincewa da kudirin dokar ajiya ya janyo cece kuce tsakanin kungiyoyi daban-daban inda wasu ma suka yi amka zalika wasu suka yi adawa da hakan mayar kungiyoyin haɗin gwiwar musulmi ne da 'yan krista da majalisar sarakunan gargajiya sun yi marhaba da wannan sabon kudirin dokar da aka amince da shi abdulmanan abdulrahman jigo ne a kungiyar ya ce muna farin ciki kwarai yau allah ya yadda rokonmu allah ya amsa rokonmu shine dokan nan na liwadi da madugu a kasan ga an tabbatar da dokan amma abin da ya saura ne shine shugabanmu shugaban kasa the president of the republic zai assent to the bill. To sai dai wasu kungiyoyin farar hula su goma sha takwas sun yi barazanar daukar matakin shari'a idan shugaba na Ado Danko Akufo Ado ya amince kana ya sanya hannu akan kudirin dokar shugaban cibiyar bunƙasa demokradiyya ta gana wato CDD a takaice farfesa Audrey Gachipo ya ce kungiyoyin za su gabatar da jawabai ga shugaba na Ado Danko Akufo Ado inda za su bukaci da kada ya amince da kudirin dokar hana LGBTQ a nan kasar sabida yana da hatsari sosai So we will make representation to the president not to assent to the bill. amurka ma da ta kasance abokiyar hudda ce ga kasar ghana ta damu matuka da yadda majalisar dokokin kasar ta amince da dokar wadda zai yi barazana ga 'yancin faɗin albarkacin baki da ma 'yan jarida da taron jama'a da tsarin mulkin kasar ghana a faɗar ta to sai dai ba wannan kaɗai ba har da ma tattalin arzikin kasar sabida gamayyar ƙungiyoyin kasuwanci na ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa irin wannan wariya a ghana zai kawo illa sosai ga harkokin kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin kasar to koya al'umman kasar suka ji da wannan matakin majalisan? Malam Tijjani fatanmu na yanzu muna roƙon shi shugaban kasan idan takaddun kai gaban shi shi ma ya rattaba sigina kanshi ya tabbatar da wannan dokan saboda dama shari'a musulunci da mu musulman Ghana da kistocin Ghana duk baki da dama ba mu yadda da wannan abin ba yanzu dai an shirya ka kudarin ga shugaba na adudan Danko akufo domin amincewa da shi na sanya hannu kan dokar Ghana ce kasar Afirka ta baya-bayan nan da ta amince da dokar haramta auren jinsi bayan Uganda Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana To a gaida Hamza Adam tare da fatan za a yi mana afuwa saboda 'yar tangardar na'ura da muka fuskanta kamun wannan rahoton. Yanzu kuma ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya. alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta icc sun yarda da hukuncin biyan diyar sama da euro miliyan 52 kwatankwacin dala amurka miliyan 56 ga dubban mutane da kungiyar 'yan tawayen uganda ta lord resistance army ta azabtar kusan mutane dubu hamsin wannan umarnin na kotun ta icc ya shafa kuma sun hada da tsofaffi yaran da aka bautar da su ta hanyar tilasta musu shiga aikin soja da yaran da aka haifa sakamakon fyaɗe da kuma matan da aka tilasta musu suka samu juna biyu an samu dominic ongen da laifuka 61 shekaru uku da suka gabata waɗanda suka hada da kisan kai fyaɗe auren dole da tilasta wa yara aikin soja a shekarar 2002 zuwa 2005 wani kwamitin ɗaukaka ƙara na kotun ta icc ya amince da hukuncin ɗaurin shekaru 25 a ƙarshen shekarar 2022 inda ya kafa matakin neman biyan diya Zara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. hukumomi a kasar jamhuriyar benin sun bayyana wani yunkuri na yin gwanjon wasu kayayyaki mallakar 'yan kasuwar jamhuriyar nijar da suka makale a tashar jirgin ruwan kotonu sakamakon wuce wa'adin ajiya da aka kayyade wannan da ya biyo ne bayan takunkumin da kungiyar ecowas ta kakaba wa nijar sakamakon juyin mulki lamarin da ya haddasa rufe kan iyakar kasashen biyu ya kuma rutsa da hajojin 'yan kasuwar na nijar da dama a tashar jirgin ruwan ta kotonu wakilin mu a yammai sulaimu mani barma ya kuma na da karin bayani kimanin kwantina shida shaƙe da kayayyaki mallakar 'yan kasuwar nishar ne suka makale a jamhuriyar benin sakamakon rufe iyakar ƙasar da nishar a wani bangare na jerin takunkuman kungiyar ecowas a baya an yi nasarar fita da wasu daga cikin waɗannan kwantinoni ta hanyar ƙasar togo kafin daga bisani hukumomin gudanarwar tashar jirgin ruwan kwatano su sanar cewa sun yi kamar ragowar waɗannan kwantinoni waɗanda sai an biya miliyar ko kuma biliyan saba'in na sefa a matsayin kuɗaɗen gadi kafin a fita da su mutari alhaji garba a zarori na daga cikin 'yan kasuwar da wannan lamari ya shafa kungiya wadda a gare mu mu 'yan kasuwa tsakanin jamhuriyar niger da jamhuriyar benin su suka je suka bincike ainihin bature wanda yake kula da por ta kotonu shi ya tabbatar da cewa tilas sai an biya waɗannan kuɗaɗe na gardinaj kuma shi ya ba da wannan shifir na kwantina dubu goma sha uku da ɗari shida waɗanda suke a can fort ɗin kutunu. takardar hukumomin na tashar jirgin ruwan kwatano na dauke da jerin wasu kwantina sama da 700 da suke zargin sun fice wa'adin ajiyar da aka kayyade saboda haka za a yi wantaran su lamarin da ya sa a wannan alhamis 'yan kasuwa daga bangaren nijar suka shiga yunkurin samar da maslaha domin warware wannan turka-turka cikin ruwan sanyi shugaban kungiyar 'yan kasuwa sama'ila hatu mai aya na da irin wannan tunani. Lalle wannan kuduri da Benin ta ɗauka na cewa za ta sa kayayyakin 'yan kasuwa na jamhuriyar Nijar wajen kwantina 800 abu ne wanda zai kawo mana matsala kwarai da gaske cikin fannin kasuwancinmu. Ina kira da babban murya ga hukumominmu na jamhuriyar Nijar a ga yadda za a yi sa delegation wadda za ta zuwa ta tattamna da hukumomi na benin ka a kai ga yadda za a yi aiwantarar kayayyakin 'yan kasuwa na jamhuriyar niger har zuwa wannan lokaci iyakar jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin na ci gaba da kasancewa rufe duk kuwa da cewa kungiyar sai yawo a taronta na ranar Asabar 24 ga watan Fabrairun 2024 ta sanar da janye wani bangare na takunkumin da ta kakabawa Nijar ciki har da maganar bude iyakoki. 'Yan kasuwa na alakanta abin da kamuwar waɗannan kwantina. kusan miliyar saba'in yan an ce yan kasuwan su ba da su ba su da su kayan da a cikin kwantina ba su biyan kudin gardinaji wannan shine dalilin da yasa niger ba ta buɗe ba sai an tabbatar da an cire waɗannan kuɗi na banza na iska da ake son 'yan kasuwan su sun biya na tuntubi na yusa jimuro wani mashawarci a ofishin ministan kasuwanci domin jin matsayin gwamnatin nijar kan wannan dambarwa da ta ritsa da hajojin 'yan kasuwar kasar a kwatano sai dai ya bukaci in ba shi lokaci zai kira ni bayan rabin awa kuma har izuwa lokacin aika wannan rahoto bai waiwaye ni ba dangantaka a tsakanin hukumomin benin da na niger ta matukar taɓarɓare bayan juyin mulki 26 ga watan yulin 2023 sakamakon yadda shugaba patrice talon a fili yake nuna kin jinin hukumomin mulkin soja abin da ya sa a kwanakin baya janar abdurrahman chani a wata hira ya sanar cewa kasar ba za ta bude iyakarta ba ta bangaren benin saboda zargin hukumominta da baiwa faransa damar kafa sansanonin soja wanda a cewarsa alama ce ta yunkurin kawo farmaki da nufin cimma wata manufa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida da ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar da shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan binciken lafiyar jiki da ake kira da medical check-up a turanci. Father. Binciken lafiya abu ne mai matukar muhimmanci hakan kan taimaka wajen gano duk wata cuta ko matsala da ka iya faruwa domin ɗaukar matakin da ya dace tun kafin cutar ta ta'azzara. Sa'annan kuma binciken lafiyar jiki akai-akai kan taimaka wa likitoci wajen gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Binciken lafiya da ake kira da medical check-up a turanci abu ne da ya kamata a rika gudanarwa akai-akai musamman ga mata da suke da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar dajin mama, dajin bakin mahaifa da da na mahaifa cututtuka da ake iya samu ta hanyar saduwa da sauran cututtuka da ke da hatsari da kuma barazana ga lafiyar mata ma'aikaciyar kiwon lafiya dr na'ima idris ta yi mana cikakken bayani kan binciken lafiyar jiki musamman ga mata inda ta fara da bayani kamar haka binciken lafiyar jiki yana nufin wasu dube-dube da gwaje-gwaje da likitoci za su yi a kan mutum domin su tabbatar da cewa lafiyar shi ba shi da wata matsala a tare da shi To likita me yasa ake so a rika binciken lafiyar jiki? Wato akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba. Abin da muke kira su asymptomatic kenan. Za ki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu. To mutane da yawa suna ɗauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum. To wani wani sa'in tana cin mutum dan adam a jika tana cin shi amma in ba wannan check up mutum yake zuwa ba bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a ɗauki taimakon gaggawa. Menene ma mahimmancin binciken lafiyar jiki ga mata? Yayin da mutum yana zuwa wani ana mai check up ko mace ko namiji yana ba da daman ya nuna da wuri cewa mutum yana ɗauke da wata matsala ko cuta. To a lokacin da za a gane to kin a lokacin za a fara wa mutum magani da wuri. ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanni kai daga ina za a fara to amma aka gano ta da wuri ana iya fahimta banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan to kinga idan mutum yana zuwa check up kinga ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadon su to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan riskin wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta to duk waɗannan abu abubuwan su ne suke da mahimmanci mutum ya dinga zuwa yana check up kamar hawan jini ne wasu zaki ga ba sa nuna alamu sai dai kawai su ce mai yiwuwa bayan sai na ciwo a hannu yana ciwo to amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure din wato hawan jini sai ki ga ya hau su basu ma sani ba kwata-kwata to mahimmancin da ya fi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai wasu gaɓoɓi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyarsu akwai gaɓoɓi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiya lafiyarsu amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi mahimmanci na ɗaya akwai sankaran mama shine breast cancer sai kuma na biyu akwai cervical cancer wato kansar bakin mahaifa kin ga ita breast cancer mutane da yawa a duk duniya abin da yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check-up ɗin da suke zuwa ne wato binciken lafiyarsu tun da a nan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check-up ba sai ki ga ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta to kin ga su kuma a can ana zuwa check up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani to kuma ita aka gano ta da wuri akasari da yawa mace na iya warkiya ba tare da wata matsala ba wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri to shi yasa ake so wannan check up a dinga zuwa na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifan ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test wato pap smear za a ɗauki sample a bakin mahaifan nan a bincike a gashin wajen na yana da alamu samun wannan kansa din kuwa to in already tana da shi aka gano da wuri to kin ga za a fara magani idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai ta ci ci to kin ga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala to amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara tara ana iya ba mutum ma rigakafin ta to kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta. sai kuma wasu sun hada da kamar su hawan jini su ciwon suga haka da wasu dai abubuwa da suke addabin mata to shine kamata mata dinga binciken wa'annan gabobin yana da mahimmanci wa'annan gabobin balin aka yi magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa a duk duniya ita ce su ne kansa inda suke addaban mata gaba daya kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin a kasar mu haka ta Najeriya kuma abin da yake janyo wannan shine rashin rashin wannan binciken lafiya ɗin kenan wato medical check-up idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi ba ne baya son zuwa asibiti kwata-kwata sai abin ya ci ya cinye to yana da mahimmanci saboda a duniya gaba ɗaya abu ne addabi mata gaba ɗaya to shi yasa zan iya cewa wa'annan su ne wanda suka fi mahimmanci a cikin wa'annan matsalolin kamar daga wasu shekaru ya kamata mace ta rika ziyarar asibiti don duba lafiyar jikinta to a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaiman shekarun da ya kamata ta dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba dalili kuwa da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna kanana to kin ga su wannan tun suna kanana suke fara zuwa asibiti a duba su to amma yanzu misali kamar a ce sankaran mama shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan 'yan mata ba haka sai manya to amma yanzu abin ba haka bane don wasu 'yan matan ma bincike ya nuna suna iya samun sankaran mama to yayin da mace ta kai shekarun balaga haka to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yadda za ta dinga breast examination da kanta wato a koya mata yadda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta gaya iyayenta sai kuma a je asibiti to amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata mace sai ta kai shekara arba'in ake iya mata mammogram din nan to shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa kin ga sai mace da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansan bakin mahaifa mahaifa ɗauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa ɗin a wajen ko kuma yaya to wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru ƙanana to amma mewa bayan haihuwa sun zo sun samu wata matsala maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami saboda akwai ƙananan yaron da ake haifansu da ciwon suga to kin ga wannan tun da ƙarancin shekaru za su fara zuwa asibiti to amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba ba matsala ba ta ta dinga zuwa saboda daidai da yara ƙanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check up kamar wa'anda ramar tasa ta yi yawa haka kananan yara wasu kuma ki gani saboda girman su wato da ya obese wato kibar ta ta yi yawa ma shekarun su to kin ga su ma ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check up to ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba to likita kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta misali a ce da mace ta haihu tana da 'ya'ya kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka iya zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga lokacin ake ga sun fara zuwa irin check-up ana duba lafiyarsu sai kuma masu hawan jini masu ciwon siga su kin ga already akwai clinic days din su wato ranakun da ake musu check-up a asibiti wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta zuwa zuwa asibiti don duba lafiyarta. To matsalolin dai ba su wuce waɗanda muka bayani a kansu ba kamar shi sankaran maman breast cancer da kuma kansar bakin mahaifa wato cervical cancer sai kuma ciwuka irin su hawan jini su ciwon suga su irin wannan ulcer da take dabban yanzu mata da saboda wani sa'in zaki ga daidai da ba ulcer bace amma yanayinta yana zuwa kamar ta ulcer haka to rashin zuwa asibitin zaki ga ana daukan abin da ba haka ba nada. wace shawara zaki ba ma mata don su rika zuwa ana duba lafiyar jikinsu yadda ya kamata don gujewa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya abin da nake so mata su gane cewa ita sankaran mama ba dole sai mutum ya yi gadonta ba gaskiya akwai wanda ba su yi gadonta ba kwata-kwata kuma suna da shi kawai dai in mata suna da shi a gadon su wato su ratsan su riskin su ya fi yawa to amma ba dole wai sai mace ta yi gadonta ba so yana da mahimmanci mai ta dinga duba mamanta da kanta wato self breast examination idan ma bata iya ba ta je wajen likita ya koya mata sannan kuma muddin ta kai shekara arba'in lokacin ya kamata ta dinga zuwa ana mata wannan ma mata wannan mammogram din sai kuma shi cervical cancer din yayin da mace ta fara saduwa to risk ɗinta ya fi yawa amma idan aka mata allurar rigakafi kafin nan to kin ga risk ɗin yana raguwa sosai ƙungiyar kula da lafiyar ɗan adam ta duniya wato WHO cewa fatai ma tsarki da ruwa ya isa ba tare da sabulu ma ba dole ba ne amma in tana bukatar ta yi tsarki da sabulu za ta yi amfani da wanda bashi da ƙanshi bayi da karfi haka kwata-kwata to amma ruwa ya isa to ga an ce ruwa ya isa balle wasu mutum su je suna turace duk waɗannan abubuwan abu ne da ya kamata mu sai lokaci da ya kamata mu fara kare kanmu saboda akwai cututtuka da ba a san takamaimai me yake janyo su ba to ya kamata mu ma mu dinga kare kanmu da kanmu ba tare da wai wasu sai sun mana faɗa akan lafiyar mu ba masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Na'ima Idris sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. ma'aikatar lafiya a gaza ta ce hare-haren isra'ila sun kashe akalla mutane 104 tare da raunata wasu ɗaruruwa a daidai lokacin da wani gungun falastinawa ke jiran agajin jin kai a birnin gaza lamarin ya faru ne a unguwar alnabusi da ke yammacin birnin a wata sanarwa da rundunar sojin isra'ila ta fitar ta ce mutane da dama ne suka jikkata sakamakon turmutsitsi yayin da jama'a ke kokarin daukar kayan agaji daga manyan motoci a lokacin da kayan suka isa arewacin gaza rundunar ta kara da cewa tana bincike a kan lamarin shugaban rasha vladimir putin ya gargaɗi ƙasashen yammaci kan abin da zai biyo baya idan har suka tura dakarunsu zuwa ukraine yana mai cewa ƙasarsa tana da makaman da za su kai hare-hare a yankunan ƙasashe na yammaci a farkon makon nan shugaban faransa emmanuel macron ya ce duk da cewa babu wani shiri na tura sojojin ƙasashe zuwa ukraine amma akwai yiwuwar aukuwar hakan likitan shugaba joe biden ya ce shugaban na amurka mai shekaru 81 yana cikin koshin lafiya kuma zai iya gudanar da ayyukansa na shugabanci kamar yadda doka ta tanada a cewar wata sanarwa da fadar white house ta fitar majalisar ɗinkin duniya ta da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakace mu na yau da gobe sa'annan idan allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin zara aminu fage wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu sidrak franklin ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.